hababinta hababinta wai ya zaka dinga bina a titi ne in ban bi ki ba ban na irin wannan binta idan ban bi ki ba wa zan bi da ka san kana so na ka sake ni ai da kana so na ba za ka sake ni in fito titi ba hababinta ki sa ni in ta tsalle ina binki ina alaran ma a cikin garin nan binta kwanan nan ake so a yi min naɗin limamin masallacin juma'a na nan kwanar amadiya hmm? hababinta a ce ki je ki kai niƙa da kanki duk ga yara kuma ba ma wannan ba ki zo ki sha jan baki ki sha gazal da aure a kanki a da ba ni yanzu mata aure ce ai ni yanzu ban da auren kowa a kaina ba dole an fita ba ni mijinki ne har yanzu ina sa ran zaki koma ban sake ki saki uku kuma biki idda ba hmm? ya kamata mutane fa mu fahimci Allah fa hmm? mun bar Allah mun bar dokokin Allah shi yasa dole mu sha wahala dole mu jigata dole mu ga abubuwa sun yi dole shinkafa ta tashi rayuwa a yanzu shinkafa kaɗai ta ishe mu mai isa mun bar Allah hmm? amfanin noma sai mun shuka sai yi mutu sai mun yi abubuwa na ci gaba sai yi lalace mai isa mun bar Allah shi yasa Allah ya ban mu da kanmu in wani ya gani ya ce yana so na aure muke da kai yanzu da ne muka yi aure da kai kafin ka sake ni me ban maka ba ba ruwanki da addini ba ruwanki da addini to barin gaya miki fa ya kimu lahu sirran fa yakuna alaniyatan aula ni fa kaga tafiya zan yi ina gidanmu binta ki taimaki rayuwata haba wani irin abu ne wannan sai mutane su dauka wani abun ne maka aika tsuguna mu eh ni dai ki taimake ni a'a tashi eh tashi mu yi magana amma kuma idan baka manta ba lokacin da ka sake ni irin wannan durkusan ne maka kuma irin hakurin da kake bani a yanzu cinye maka me yasa baka hakura ba lokacin kaddara ce shedan ne ya min rawani da shedan din ya saka me yasa a lokacin baka yi masa addu'a ba ai kai malami ne ni ba malami bane almajiri ne ni almajiri ne mai neman sani ne ni ban san komai ba ina neman sani har yau yanzu ina so mu shiga gidanku in je in samu mahaifanki in musu magana sai dai ka tsaya daga waje amma ba dai ka shiga mu ba gidanmu gidan matan aure ne da ne kuma kake da siga shiga mu amma ba yanzu ba mu je dai ka saya a kofar gida amma ka sallama da masu gidan ka gaya musu to mu je mu je Allah ka raba mu da aikin da na sani Allah ka raba mu da aikin da na sani yasa ake cewa rayuwa duk abin da mutum zai idan hankali ya gushe kar ya yarda tunani ya kwace wato abin da yasa na kira ka eh, eh, Jafaru hmm. kan magana ce ta tsakaninka da ita farida mm. hakika tunda aka yi abin nan aka yi sakin nan mm. har ya zuwa yau din nan da nake maka zance kullum aka juya farida da kai take kwana da kai take tashi a zuciyarta da bakinta mm. to gaskiya ni na hasalar da ta gaya min sakin amma ni yanzu ya koma a gidan ni kaɗai ne na rage ba na goyon bayan wannan al'amari daga kai haffari don kunna ce wa juna ka zo biko na kore ka kai abin ta kai ga kana neman ka ɗauki fari da ta bi ka ba tare da izini na ba to ni ma ɗin na haƙura na dawo na zauna mun yi samu mun yi karatun ta natsu da ita mahaifiyarta mun samu fahimtar juna tun mahaifiyar tana goyon bayana ka san tsakanin mm, mm, mm, ya mace da uwa sai Allah sun samu fahimtar juna yanzu har an koma ita uwar ita ce suke lallaba na a haƙura a koma to ni ma ɗin ta kai ga dole in haƙura dama ni abin da ya ɓata min rai hmm. a ce jafar da saninka da iliminka ka riƙa dukan mace kana aibanta ta kana zaginta da saninka da iliminka wannan shi ne damar shi ne ba zan ɗauka shi sha'anin rayuwa da ka gan shi baba duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira kuma ya yi fana'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya jarabce shi sannan ya zama mumini to ni kaina ba a san raina wannan abu ya faru ba ƙaddara ce amma na jingina ta da tsautsai kuma insha Allahu ta'ala ba za a ƙara samuna da makamancin irin wannan ba wani ma in na ga zai yi ko ya daki matarsa ko zage ta zan tunatar da shi cewa ba abu ba ne mai kyau Kare kiyaye ni dama inda hankali na yake tashi da farko ita abin da yarinyar ta faɗi to shine nake ganin abin ba zai yi ashe daga baya ma na gane kaman bacin rai ne saboda farko da ta zo camun ta yi saki uku ne a'a a sha a sha ai saki ɗaya ne ne mata eh da ajama ne ne rubutun ba su fahimta ba ne ai to to to ba komai don Allah don annabi ka kiyaye kuma abin da yake yawan haɗa mace da mijinta shine rashin abin hmm. tasarrufi dan abin da za a motsa a gidan abin nan duk sanda mace za ta buƙaci wani abu kawo ba ni ba din nan kai kuma babu to idan ba a kai zuciya nesa ba an dinga rigima kenan tsakanin matar da mashi haka ne to ya za a yi a kauce ma wannan sai ka samu wani to ta hanya baya ga wannan malinta sai ka samu ta hanyar da wani abin zai rika shiga hannunka to sannan sai ga an zauna lafiya ba mai jin kanku a'a ina tun dai da rijiya ta bakin kasuwa Eh, wadda dan waziri ya bani nake eh, ta jijjiga nan ta burtsatse to wadda ake da kwandala goma to sai kuma ka san mutane wani yana da tunanin duk abin da zai fito daga bakinsa ya faɗi alkhairi wani kuma bayi da tunanin ya faɗi alkhairi sai sharri to al'umma suna manta shi fa sharri dan aike ne idan ka aika shi zai je idawo haka alkhairi dan aike ne in ka aika shi zai je idawo to aka kwace wannan rijiya to tun daga wannan lokacin zan dan shigan musu da tsire zan dan shigan musu haka da badangu, tsiran koda kifi haka a dan yi musu dan cefane mai kyau to sai abubuwa sai ya rintaɓe ba na komai amma ni ban yi goyi bayan wannan rijiyar ba ai ta mm. masallaci ce ai mm. kudin ai na masallaci ne aka eh. abin eh. yanzu abin da zamu yi mm. ni zan baka kuɗi naira dubu ɗari biyu ka jajari na'am eh naira dubu ɗari ja jari saboda ko babu komai in kana da dan wani abu a hannunka to yawan bacin ran da ke shigowa tsakaninka da ita ba zai rabu eh eh ayi hakuri don Allah a zauna lafiya insha Allah ka tsare mutuncin matar nagode ka tsare mutuncin kan ka tsare mutuncin amin amin amin mutuncin mu amin ya tsare gaban mu da bayan mu amin amin eh, amin amin madalla nagode eh, bari shiga ciki shigo sai ka shigo daga zauri mu shiga daga ciki sai ka sai a turo ta ku yi magana